islamu kuma a me kake fa wa kabi waye shehinka ba mala'ikan da zai ma wannan tambayar su da kenan ka dora kanka a cikin waɗannan ababai ka zafafa a kansu ka dora kanka akan ba shi abin da ya kamata ka zafafa a kai ba abin da ya kamata ka zafafa a kai shine musulunci musulunci ko yana cikin qur'ani na cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko fa yaqulani lahu sai su ce da shi ما هذا الرجل الذي بئس فيكم يا yaya sunan wannan mutumin da aka tura shi cikin ku fa yaqulu sai ce huwa rasulullah ai manzon Allah ne shi zakada ne na Allah an tura shi ne ya kawo mana shari'a kuma ya kawo fa yaqulani lahu sai su tambaye shi ma wa ma amaluka menene aikin da kai a rayuwarka fa yaqulu sai ce qara'atu kitaballahi fa amantu bihi na karanta littafin Allah na ba da gaskiya da shi wa na gaskata duk abin da yake kunshi cikin littafin Allah na labarin wuta na labarin aljanna na labarin azaba na labarin ni'ima labarin abin da ya gabata da wanda ya zo duk abin da yake cikin littafin Allah da aka saukar a zamani na na ba da gaskiya da shi fa yantahiruhu fa yaqulu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka sai mala'ika sake ba shi jarabawa a karo na biyu a gurguje ya yayi jarabawa dalla dalla an yi tambaya ɗaya ba da ansa ɗaya sai a dunkule man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'ala al-mu'min annabi ce wannan shine karshen fitnar da za a yi wa mummuni daga wannan an riga an gama dan haka sai aka yi ta da dan zafi zafi فذلك حين يقول الله عز وجل wannan shine lokacin da Allah ke cewa yi Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil sai Allah ya tabbatar da waɗanda suka yi imani da magana tabbatacciya da an ce man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka sai ce rabbi Allah wa dini al-islam wa nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aburguje Allah ya tabbatar da harshen sa kenan ba ina ba kokonto ba cewa zan yi kan gobe kan bayan a guje yadda suka tambaya haka ya faɗa fa yaqulu rabbi Allah wa dini al-islam wa nabi Muhammad fa yunadi munadin sai wani mai kira yayi kira fis samai a sasannin sama sai ya ce me an sadaka abdi kawai sai a ji an ce bawa na yayi gaskiya cikin ansan da ya bayar fa afrisuhu min aljanna ku yi masa wata shimfiɗa daga cikin shimfiɗar aljanna a cikin kabarinsa wa albisuhu min aljanna ku sanya masa wani tufafi daga cikin tufafin gidan aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku bude masa wata kofa daga cikin kabarinsa ya rinka hango aljanna ya salam qala annabi ce fa yatihi min ruhiha wa fiha sai abin da zai rinka zo masa na aljanna na kanshinta da kayan da ke cikinta ya rinka zo masa yana cikin kabarinsa wa yufsahu lahu fi qabrihi a yalwata masa kabarinsa madda basarihi iyakacin hangowar idansa ko da kun yi kabari ne dai ko biyu sai a da masa shi iyakacin ganin ido kilomita nawa kenan kaga da yawa haka fadin kabarinsa yayi ta juyawa kasa ba za ta matsa shi ba قال النبي waziri وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه daga nan kawai sai ga wani mutum mai kyakkyawan fuska ya shigo wurinsa hasanu siyabi mai kyakkyawan tufafi tayyibur rihi yana ta kanshi mai daɗi fa yaqulu mutumin sai ya ce da shi abshir bil ladhi yasurruka kar ka damu yayi farin ciki dangane da abin da zai baka farin ciki abshir bi ridwan min Allah yi farin ciki da yadda ta musamman daga Allah wa jannatin fiha na'imun muqim ya farin ciki da aljanna wadda a cikin ta akwai ni'ima madawwamiya hadha yawmuka allazi kunta tu'adu wannan shine yinin da ka kasance ana maka alkawalin sa kai mumuni fa yaqulu lahu sai mumunin nan yayi magana yace yace da shi me wa anta tabashsharaka Allahu bi khairin kai ma dai Allah maka bishara da alkhairi man anta waye kai ban san ka ba rayuwa ta duniya kai waye kai kuwa fawjuhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair lalle ita ce fuska da ke dauke da alkhairi da take zuwa da alkhairi fa sai wannan mutum yace ana amaluka salih ne sallar ka cikin jan'i zakka da ka fitar da kai na ramadana ko na ziyartar yan dangi fa wallahi ma ka illa kunta sari'an fi ta'atillah ban taba sanin ka ba sai kana mai yin gaggawa cikin da biyayya ga Allah batu an fi ma'asiyatillah amma kana santa wajen sabo ba a ganin ka wajen sabo fa jazakallahu khaira Allah saka maka da alkhairi sun yuftu lahu babun min aljanna sannan a sake bude masa wata kofa ta aljanna wa babun min nari, sai kuma a bude a gefanta wata kofa ta wuta fa yuqalu sai a ce da shi hadha manziluka law asaita Allah can shi ne matsayinka da ka saba wa Allah a nuna masa kofar wuta din a nuna masa gado na cikin wuta a ce da can shi ne matsayinka da ka yi sabo amma tunda baka yi sabo ba abdalaka Allahu bihi haza yanzu Allah ya musanya maka da wannan na cikin aljanna sai a bashi canjin sa a cikin aljanna fa idza ra'a ma fil janna idan ba wannan ya hangaye da abin da ke cikin aljanna ga hurul in ga anharun min ma'in ghairi asin ga anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu ga anharun min khamrin lazzatin lisharibin ga anharun min aslin musaffa ga qutufuha daniya jannatin aliya duk ya hango wannan dama Allah ce wai za ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira me zai ce sai ce rabbi ya Allah ajil qiyama sa'a dan Allah gaggauta a tashi kiyama mana a gaggauta a tashi kiyama kai ma arju ila ahali wa mali dan in koma wajen iyali na in koma zuwa wajen dukiyata da aka bani ita ce ga cikin aljanna fa yuqalu lahu sai a ce da shi uskun a'a ka natsu me kake gaggawa ai ba za a kwace maka ba zauna dai a nan gurin har zuwa lokaci yayi qala annabi ce wa innal abdal kafira to amma shi bawa wanda yake kafiri wa fi riwayatin a wata riwaya ce al fajir bawa fajiri idza kana fi inqita'in min ad-dunya yayin da ya kasance zai bar duniya wa kai balim min al-akhirati kuma ya fuskanci lahira nazala ilaihi min as-sama'i mala'ikatun gilazun shidadun sai waɗansu mala'iku su sauka daga sama gilazun masu wato ainihin kaushin rai waɗanda ba rahama tare da su shidadun masu tsannin karfi su dulujuhi masu bakaken fuska ma'ahumul masuhu tare da su akwai almasuhu minan nari wanda aka yi shi daga wuta menene almasuhu malam yace duba a ƙasa بكسر الميم جمع المسي جمع من المسي بكسر الميم وهو ما يلبس من نسيج الشعر wato abin da ake kira almasuhu shine abin da ake sanyawa na tufafin da aka saka shi da gashi alal badani wanda dan adam ke sawa a jiki takashufan don nuna gudun duniya wa qaharan lil badani da kuma ladabtar da gangan jiki ya saba da wahala wato dai almasuhu tufafi da aka yi na gashi wanda yake mai karancin tsada ba daɗin sawa idan an sa shi to wannan mala'iku za su zo suna ɗauke da almasohu kaga can za su zo da kafanin min akafamin janna wani kafanin aljanna ne ku zai zo da wani almasohu wani saƙaƙƙen gashi mai kaushi a cikin za a sa ruhin sa kenan min nar cikin wuta fa yajlisuna minhu maddal basar za su zauna a daura da ke iyakacin gani ido thumma yaji'u malakul mauti sannan mala'ikan mutuwa ya zo hatta ya jilisa inda rasihi har sai ya zauna kusa da kansa fa ya ce da shi ayyatu nafsul khabithatu ukhriji ila sakhatin min Allah wa ghadabin yace ya ke wannan rai mummuna wadda aka bata ta da dattin shirka ko na bid'a ko na san rai ukhriji ila sakhatin min Allah fita zuwa ga fushin Allah wa ghadabin da kuma wato fushinsa dai kala annabi ce fatafarraqa fatafarraqu fi jasadihi sai rai dinta rarrabu a cikin jikin dan adam ba ta son fita ta shiga sasin hannu ta shiga bangaren dama hagu kafar dama kafar hagu duk ko ina za ta rarrabe a jikin dan adam ta narke ba ta son ta fita ita ruhin dan adam din saboda azaba za ta fayantazi'uha sai mala'ikan mutuwa ya matso ta da karfi kama yuntaza'u sufudu al-kasibu su'abi min as-sufil mablul abinda ake kira as-sufud shine wani abu mai kama da kum da idan ka je yan awaki masu sayar da tumaki suke amfani da shi wajen fitar da gashi da ya makale jikin dabbobi me ya sunan sa Hausa eh kai dai daga Maiduguri kake ba Hausa ka zamu karba wannan <laughs> eh to to mataji shikenan kila in an je awaki gobe za ta sunan sa ya kamata Hausar ma kar ta lalace eh ya kana tsara kenan abin ta zarga a takaice ne kun gane shi to shi na kira support ana amfani da shi don fitar da gashin da yake da dunkulewa a bayan tumaki a rinka cizgashi haka saboda baya iya fita a hankali sai da karfi shi na annabi ce sai mala'ika ya zaro rai daga jikin ransa kama yuntaza usuffudu kama yadda ake zaro a wato mataji الكثير su'abi wanda yake da yawan haƙora mina sufil mabulu daga jikin jikakken gashi a ce gashin tinkiya kiyaya jike ga wannan kuma gashin da dunkule a sa support kaga da karfi sai da sai da karfi zaka iya ja to haka mala'ika zai zaro rai daga jikin fajirin mutum ko kashirin mutum Allah ya tsare mu kaga ba rahama a ciki kenan fatuqatta'u mahal uruq wal asab lokacin da ake zaro rai duk sai a daddatsa wato jijiyoyin gangan jikin dan adam saboda rai ta makalkale ba ta son fitowa mala'ika kuma na son sai ya cisgo ta da karfi wajen jawo ta da karfi a lallata masa a yayyanka wato jijiyoyin jikinsa fayal'anuhu kullu malakin bayna samai wal ard duk wani mala'ika da ke sashin duniya zakan sama da kasa sai ya la'ance shi wa kullu malakin fas samai fis samai daga duk da kuma duk wani mala'ika da ke sama sai ya la'ance shi wa tughlaqu lahu abwabus samai wa tughlaqu abwabu sama a rufe kofofin sama dukkan mala'iku ba za san a fito da ruhin sa ta nan wajen laysa laha min ahli babin illa wa hum yad'un Allah ba wata kofa daga cikin kofofin sama face sai mala'ikun da ke wajen suna roƙon Allah Allah tu'raja ruhuhu min qibalihim cewa ya Allah kar a biyo da ran wannan bawan Allah ta ya Allah ran wannan mutum kar a biyo da ita ta nan ba maso Allah ya tsare fa ya kuzuha mala'ikan mutuwa ya karbe ta fa'iza a kazaha idan ya zare ran lamya da yad'uha fi yadihi tarfata aynin mala'iku ba za su kyale ta ba gurgurdan kiftawar ido hatta yaj'aluha fi tilkal masuh har sai sun sanya ta cikin wannan wato tufafi da aka yi da gashi wayukuraju yukhraju min haka anta mirihi jifatin wujidat ala wajhi al-ardi za a fito da ruhin mutum daga jikinsa a wannan hali tana matsayin mafi warin wani kanshi mafi warin shaƙe da aka taɓa ji na gawa a gidan duniya shi ne mafi warin abu a duniya ba abin da fi shi wari fa na biha malaiku su hau da ita zuwa ga sama fala na biha ala mala'in min mala'ika ba za su shuɗe wani dungo na mala'iku ba illa kalu face sai mala'ikun sun ce ma hazar ruhul kabir wannan wani irin ruhi ne mai wari fa yaquluna sai su ce da shi fulan ibn fulan sai su ba da ansa sai wannan shine dawa da dan wani bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya za su ambace shi da mafi munin sunan da ake kiransa da shi a duniya hatta yantahi bihi ila sama'i dunya har sai sun kai zuwa ga saman duniya ta farko fa yustaftahu lahu a nemi a bude masa kofa dan wuce da shi fala yuftahu lahu mala'iku sai su ce ba za a bude ba thumma a rasulullah sai annabi ya karanta wannan aya إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في فم الخياط annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a bude musu kofofin sama ba kamar yadda Allah ya kawo ayan cikin surutu al-a'raf wala yadkhuluna al-janna ko ba za su samu shiga aljanna ba hatta yalija al-jamal fi sammi al-khiyat al ko kuma aljamalu igiyar da ake ɗaure raƙumi da ita wana ba za su samu shiga aljanna ba ba za a bude musu kofofin sama ba har sai raƙumi ya bi ta kofan allura ko sai igiyan da ake daure raƙumi ta bi ta kofan allura kowanne dai ba wani bane ne mai yiwuwa ba ma'ana kwata kwata ba za a bude musu aljanna su shiga ba Allah ya tsare mu fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah mai girma da daukaka ce uktubu kitabahu fi sijjin ku rubuta littafin sa a cikin sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum sufla wato a can karshen kasa ta kasa sun mai yuqalu sannan Allah ce a ido abdi ila ardi kuma yadda wannan bawa na a kasa fa inni wa'atuhum anni ha khalaqtuhum dan na musu alkawalin a cikin ta halicce su wa fiha u'iduhum a cikin ta zan maishe su bayan mutuwa abin ne su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra daga cikin ta zan fitar da su a karo na biyu fatutrahu ruhuhu minas sama sai a jeho ransa daga sama ba ma kawo za a yi ba wurgo ta za a yi tarhan wurgowa hatta ta fi jasadihi har ta zo ta fada cikin dangan jiki sun makara'a sannan sai annabi ya karanta wannan aya wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i fa takhtafahu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah sakamakon sa shine kwatan kwatan halin da zai samu kansa fa ka'annama kharra min as-sama' kai ka ce an jeho shi ne daga saman duniya da aka ho shi fa takhtafu tsairu tsuntsaye suka rinka cakar namansa suka rabe kafin ya fado kasa au tahwi bihi rihu ko kuma iska ta wurgi da shi fi makanin sahiqa zuwa ga wani bigire manisancin nisa ma'ana dai ana nuna kaskantar mutum da wulakantar sa idan ya zanto mai suka da Allah fa tu'adu ruhuhu fi jasadihi sai a mayar da ransa a cikin gangan jikinsa qala annabi yace fa innahu la yasma'u khafqani ali ashabihi idza wallaw anhu yayin da yan uwansa suka juya suka tafi yana jin karin tafiyar su in sun juya sun bar shi bayan binne shi wa yatihi malakani shadidal intihari wadansu malaiku su zo masu bin diddigi wajen tambaya fayanta hiranihi suna masu zargin sa da tambayoyin da za su gabatar gare shi wa sanihi su zaunar da shi cikin kabarin sa kar ku manta waɗannan mala'ikun muna kiran su munkaru da kuma nakiru har yanzu ban ga wani hadisi da ya tabbatar da wannan sunayen ba anan dai an ce malaka ne ba a ambaci sunayen su ba kun fahimta da kyau da haka wannan munkarin da nakirin da ake cewa sai a je a zakulo a ina yake shi kuma a ina hadisan suke fa ni lahu man rabbuka sai su ce da shi man rabbuka fa yaqulu ha ha la adari mala yace hiya kalimatun tuqalu fi dhahiki wannan tambaya galibi ana wannan kalma ta ha ha ana fadin ta ne yayin yin dariya wa fil iadi kuma ana faɗin ta ne yayin da ake yayin da kake so kawa mutum wani alkawali na azaba cewa zan ma kaza sai kai dariya irin take ta ha ha din nan haka wa qad tuqalu litawajju'i wani lokaci ana faɗin wannan kalma dan jin takeici na wani abu da ya faɗa kan mutum wa hiya alyaqu bi ma'anar hadisi daukan ta akan ma'anar jin takeici shine yafi dacewa da zahirin wannan hadisi a nan gurin malai ce wallahu alam Allah dai fi sani kaza fi targhib kamar haka ne cikin littafin at-targhib ma'ana zai ce zai faɗi wannan kalma ya la adri ni ban sani ba fa yaqulani lahu ma dinuka menene addinin ka fa yaqulu ha ha la adri fa ni fa ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'isa fikum me zaka ce game da wannan mutum da aka turo maka fala ya hata dil ismihi ba ma zai gane sunan annabinsa ba fa yuqalu sai a ce da shi muhammadun shine muhammad fa yaqulu ha ha la adri sai an na yaquluna zaka haka dan ji mutane suna faɗa amma ni ban sani ba ko shine ko ba shine ba dan ba ruwan sa da annabi sallallahu alaihi wasallam a nan gidan duniya baya koyi da shi baya koyan samfarin ibada daga wajensa ba ruwan sa da shi ta haka dan ji mutane suna faɗa wai sunansa Muhammadu amma ni ban sani ba wanda tabbas haka ne ce kala annabi ce fa yuqalu sai a ce da shi la daraita wala talauta baka karanta littafin Allah ba dan haka baka sani ba shine la daraita baka sani ba wala talauta dan baka yi karatu ba haka ka zauna gidan duniya ba ruwanka da koyon addini rana ta fito ka tafi neman abinci ta faɗi ka tafi wurin ka don su ɗebe ma kewa ka kwanta ka barci gari ya waye ka tafi ofis haka kai kai kai har ka mutu shirme kenan ka yi shiga shin tun ka dangare ya shiga ta nan kofa ya fita can ba abin da ka karu da shi a gidan duniyar ka shirme kawai da shiri ta iya me zan ci me zan yi sutura me zan aura me zan hau na abin hawa da ake yayi shi kadai ka damu da shi ba ka damu da addini ba shine la daranta wala talauta baka sani ba dan ko baka yi karatu ba fa yunadi minadin min samai sai wani mai kira yayi kira daga sama an kazaba ce wannan bawa yayi ƙarya fa arshu fa afrishu lahu min nari ko masa fada ta fadar wuta waftahu lahu baban ila nari ko bude masa kofa zuwa ga wuta fa yatihi min harriha wa samumiha zafin wuta da iska mai dauke da zafi zai rinka zo masa yana cikin kafarin sa shine samun fi samumin wa hamim samum iska mai dauke da zafin wuta kenan wa yubayyiqu alaihi qabruhu sai a matse kabarin sa hatta takhtalifa fihi adla'uhu har ya kasance hakarkarinsa sun saba da juna sashin nan hagu ya haɗu da dama su saba da juna haka saboda yadda ƙasa za ta matsa shi cikin kabarinsa Allah ya tsare waya tihi sai ya zo masa wa fi riwayatin aw tarwa wa yumassalu lahu rajulun qabihul yana nan kawai sai ya diga wani mutum ya zo masa mai mummunan fuska kabihu thiyabi mai mummunan tufafi muntinur rihi yana wari fa yaqulu sai ce da shi abshir bil ladzi yasuuka yi bishara da abin da zai bakanta maka rai hadha yawmuka alladhi kuntu tu kunta tu'adu wannan shine yinin da ake maka alkawali a da fa yaqulu sai da shi wa anta fa basharaka Allah bishar kama Allah ya maka bishara da sharri man anta waye kai fa wajhuka alladhi yaji'u bishar fuskar ka ita ce fuskar da take zuwa da sharri fa yaqulu ana amaluka alkhabith ni ne mummunan aikinka fa wallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila ma'asiyatillah yace wallahi ba wata ba wani shaida da na sani da zan ba da shaida game da kai face sai kai mutum ne mai santa wajen bin Allah duk abin da biyayya ne ga Allah in an kira ka baka gaggawa sari'an ila ma'asiyatillah amma in an kiraye ka zuwa ga sabon Allah kuma gaggawa kake amma biyayya ga Allah baka son zuwa fa jazakallahu sharra dan haka Allah maka sakamako da sharri ثم يقيد له أعمى أسم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل, جبل كان ترابا ثم يقيد له أعمى كيف سنسيق قاون متنكاته كما أن متمن مكاهو بايا غني أسم كلما بايا جي أبكم بيبي وند بايا مغنى في يده مرزبة a hannunsa ga wani katon kulki lau zurba biha jabalun kana turaba kulkin da za a daki da ladaki ko goron dutse da ya narke ya zama turbaya duk dutsen da aka daka da wannan kulkin sai ya narke fa yadribuhu darbatan sai wannan wannan mala'ika da yazo da wannan katon kulki daki wannan bawa wani irin duka hatta ya sira biha turaban sai ya narke ya zama kasa thumma yu'iduhu Allahu kama kana Allah ya mayar da shi kamar yadda ya kasance fa yadribuhu darbatan ukhra ya sake dukan shi a karo na biyu fa yasihu sayhatan yasma'uhu kullu shay'in illa ne. mutum yayi wani irin kara da kogi dukkan halittun duniya sai sun ji shi face dan adam da aljanna kawai ba za su ji shi ba thumma yuftahu lahu baban minan nar sannan a bude masa wata kofa ta wuta wa yumahadu min furshin nar ai masa shimfada da shimfidin wuta fa yaqulu sai rabbi ya Allah la tuqim ya Allah kai ka tashi kiyama a kyale ni a wannan azaba da nake cikin kawai ta wadatar kar a zo kiyama dan ya san kita kiyamar kuma ta fita wannan Allah ya tsare mu to shi yasa a cikin waɗansu hadisi annabi ke cewa ba dan kar ku rinka binne junan ku ba da na roki Allah ya nuna muku azaban kabari ku ganta yace wallahi da kun san abin da ke faruwa cikin kabari na azaba ga wanda suka saba wa Allah da kun gammace in dan uwan ku mutu ku jefar da shi tsuntsaye su cinye kar ku binne shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wato abin ba na wasa bane ba to duk wannan ɗaya daga cikin wannan ne ke jiran kowane bawa da ke cikin mu mutum ko mace ko namiji kuma abin ba nisa a iya yin sa cikin daren nan ko gobe ba wani nisa ɗaya daga cikin biyu ke jiran wannan mutum to wannan fa duk annabi na karantar da mutane lokacin da ake hada hadar ginin kabari da binne mutum kafin a tashi daga wajen biyu ke wannan wa'azin don ya faɗakar da mutane wannan hadisi imam abu dawud shi ya rawaito shi da Imam al-Hakim annai saburi da Abu Dawud at-Tayalisi da Ahmad siyakin da ke cikin wannan hadisi ne Imam Ahmad ne da kuma Imam al-Ajurri fi shari'a cikin littafin sama suna ash-shari'a haka Imam an-Nasa'i wa rawan Nasa'i ibn Majah al-qism al-awwal minhu ila qawlihi wa ka'anna ala ru'usina at-tayr kashin farko na hadisin zuwa ga wannan magana wato Imam an-Nasa'i ya rawaito shi da shi da Ibn Majah wa huwa riwayatul Abi Dawud ita ma ta Abu Dawud bi akhsara minhu وكذا أحمد وقال الحاكم حاكم يتي صحيح على شرط الشيخين وقره الذهبي ذهبي يتبتر ده حاكم وهو كما قال حديث ننكو كما يد سكتي هكيكي وصحاه ابن القيم ابن القيم يا تبتر ده عندنا وانا حديثي في إيلام الموقعين أتكلم لتافن إيلام الموقعين وتهذيب السنن ده كم لتافن تهذيب السنن شرح ديوا أبو داود ونقل فيه ونقل فيه تصحيحه أنا أبي نعيم وغيره a ciki ya kawo maganan ingancin wannan hadisi daga Abu Na'im tare da waninsa daga cikin malami ma'ana hadisi ne ingantacce ta kowace fuska to ina ganin kar mu karanta wani abu na gaba ya mantar da mu abin da ya zo baya abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada akai wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya har lokaci ma ya wuce a sheko lidaradin sahihin matashiyar magana ta gaba idan an binne mutum cikin kabari ya halatta a tone ne shi a fito da shi ligharadin sayihin domin wata manufa in manufar ta zanto ta gari kama law dufina qabla ghaslihi kamar mutum ne ya mutu sai aka binne shi kafin a masa wanka daga baya sai aka tuna ya halatta je a tono shi a masa wanka wa takfinihi ko ba a masa likkafani ba ya halatta a zo a tono shi a masa likkafanin wani hau zalika da makamancin haka saboda me jaririn hadisi jabirin radiyallahu anhu ibn abdullahi kala saboda hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala yace ata rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qabra Abdullah ibn Ubay annabi ya zo kabarin Abdullah ibn Ubay ba'da ma udkhila hufratahu bayan an shigar da shi ramin da aka yi masa fa amara bihi fa ukhrija sai annabi ya umarnin a fito da shi fa wadahu ala rukbatayhi annabi ya dora shi akan gwiwoyinsa guda biyu wa nafasa alaihi min riqihi annabi ya tofa masa yawon bakinsa yana mai masa addu'a wa albasahu qamisahu annabi ya masa sutura da rigansa qala jabirun jabir ce wa salla alaihi kuma annabi ya masa addu'a da Allah ku dena su wa salla alaihi yayi masa addu'a ko kuma ya masa sallah jabir ce fallahu a'lam Allah shi ne mafi sani wai me yasa annabi ya wa Abdullah bin Ubay wannan bayan ko munafiki ne ya zo ya tofa masa yawan bakinsa ya ɗauki rigar sa ya sa aka masa likafani ya yi masa sallah jabir sai fallahu ala Allah duk sai hikimar bai sa annabi ya wannan <laughs> wa kana kasa abbasan qamisan da can kuwa ya taba ya taba sitirce abbas da qamisan tufafinsa to wajen wannan fallahu ala mallan ya sanya lamba ko yace ya'ani bil hikima Allah shi yasan hikima allati min ajaliha fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama zalika bi bin ubay Allah ne yasan hikima da ta sa annabi ya aikata haka ga Abdullah bin ubay ma kaunihi kana munafikan tare da cewa Abdullah bin ubay ya kasance munafiki kama ta kaddama fil mas'alati kamar yadda gabata a mas'ala ta 60 wa zahir zahirin dai abin da za a fahimta anna hadha kana qabla nuzul qawlihi ta'ala hakan ya faru kafin saukar fadin Allah ta'ala ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية وحينئذ يمكن فهم الحكمة مما ألقناه هناك daga nan ne zai iya yiwa a fahimci hikimar dangane da talikin da muka yi a can baya talikin da aka yi a baya abinda abinda imam fatahul yake fada ibn hajar cewa me yasa abinda yasa me yiwa abinda yasa annabi yayi wannan dan saboda dan shi ibn ubay din yana da da kuma yana cikin sahabbai dan nasa saboda kwantar da hankalin ɗansa annabi masa haza ko kuma dan saboda ribatar yan uwansa su zo su shiga musulunci su tuba da abin da suke ciki shi kan ya riga ya mutu a haka ba ta shi ake ba ba dan karan kansa annabi yayi wannan yayi wannan ba yayi haka dan saboda ribato hankalin yan uwansa su ga an kula da gawar wannan su shiga musulunci amma ba dan wannan addu'ar ta annabi za ta amfane shi ba an gane ko yace wa kana kasa abbasan kamisa wani ne Abbas yani al-Abbas ibn Abdul Muttalib amma Nabi sallallahu alaihi wasallam ne Abbas ɗin gina Abdul Muttalib wanda yake bafan annabi ne wa zalika yawm badar wannan ku ya faru ne ranar badar lamma utiya bil asara yayin da aka zo da ribatattun yaki wa utiya bil Abbas aka kawo Abbas wa lam yakun alaihi thawbun babu tufafi tare da shi a lokacin fa wajadu qamisa Abdullah Bin Ubay sai aka samu tufafin Abdullah Bin Ubay ibn Salul fa kasahu Nabi sallallahu alaihi wasallam iyahu sai annabi ya ɗauka ya sanya wa abbas shi falizalika albasahu annabi sallallahu alaihi wasallam kamisahu dan haka ne annabi ya ɗauki tufafinsa ya sanya abdullahi bin ubay dan saboda madadin tufafinsa shi kuma da aka sanya wa abbas a can baya kaji kuma wata hikimar kenan haka za saqahu al-bukhari fil jihad haka imam bukhari ya koro wannan hadisi a cikin littafin jihad fa yumkinu an yakuna hadha huwa sabab min ilbasihi kamisahu me yawa wannan shine hikimar da ta sa annabi ya sanya wa abdullahi bin ubay tufafinsa dan da can an ɗauki tufafin abdullahi bin Ubay an sanya wa Abbas lokacin an kamo shi cikin ribatattun yaki wa yumkinu an yakuna sababu mai yiwa kuma sababin ya zanto ba wannan ba wani abu ne daban ma a karatu bukhari abinda bukhari ya ruwaito cikin littafin safil janaiz annabna annabna abdullahi mazkur shi dan gidan abdullahi wanda aka ambata din nan kala yace ya rasulullah albis abi saka ya maikin Allah sanyawa mahaifina tufafin da ke jikinka allazi yali jildaka wanda tufafinka da yake taba fatar jikinka dauke shi ka sanya wa ibn ubayy wa fi riwayatin annahu qala a wata riwayan abin da yace da shi atini kamisaka ukaffinuhu fihi ba ni tufafinka da in yi wa mahaifina likafani da shi wa yumkin an yakuna sababu huwa al-majmu mai yawa duka waɗannan ababai sune suka sa annabi da yayi wancan abu as-su'alu an roke shi wal mukafatu ko kuma ya ganin da ganin dama ya bayar da kyauta wala ma na min zalika kuma duk kowane ɗaya daga cikin wannan babu wani hani da gare shi kama fi nil awtar kamar yadda cikin littafin nil awtar wannan hadisi akhrajahu al-bukhari wa siyaqu ma ziyaratu al-akhira lahu wa muslim wa nasai wa ziyaratu al-ula lahu wa ibn al-jarud wal bayhaqi wa ahmad min tariqi amr ibn dinar سمعه من جابر وله hadisin yana da wata دوت ta daban an ja أن abi zubair daga abu zubair an jabirin kala lamma mata abdullahi bin ubay yayin da abdullahi bin ubay ya rasu atabnuhu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ɗansa ya zo wurin annabi fa kala yace da shi ya rasulullah ya ma'aikin Allah innaka illam tatihi lam nazal nu'ayyar bihaza Dan ya zo wurin annabi ce ya ma'aikin Allah in ba baka zo wajen gawar mahaifina ba lam nazal nu'ayyar bihaza ba za mu gushe ba ana aibata mu cewa ai kai mahaifinka ma da ya mutu ko annan ma bai je wajen ba da haka duk ko da zuwanka ba zai amfani ba ka je wajen dan mu kubuta daga aibin duniya da mutane fa atahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo masa fa wajadahu qad ukhila fi qad udkhila fi hufratihi annabi ya zo an riga an binne shi cikin kabarin sa kenan fa sai ce afala qabla an tudkhiluhu ina ma kun sanar da ni kafin ku shigar da shi cikin kabari fa ukhrij min hufratihi to sai aka fito da shi daga cikin kabari fa tafala alaihi min qarnihi ila qadamihi sai annabi ya masa tofi tun daga ka har ya zuwa ga eh, kafafunsa wa albasahu qamisahu ya sanya masa tufafinsa akhrajahu ahmad wa an-nasa'i fil kubra kama fi tuhfat al-ashraf kama yadda yazo cikin littafin tuhfat al-ashraf wa tahawi fil mushkil bi sanadin ala shart muslim walakin abu zubair mudallisun mudallisun wa qad anahu abu zubair mudallis ne gashi ya rawaito wannan hadisi da siga ta ana ana to amma dai hadisin baya na bashi hujja na karfafa shi abu na karshe wala yustahabu lirrajuli an yahfara qabrahu ko an yahfira qabrahu qabla an yamuta ba mustahabbi bane ba ba ja'izi bane ba ga mutum a ce ya gina kabarinsa kafin ya mutu ba mustahabi bane wannan fa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam domin annabi da mutum tabbata gare shi lam yafu zalika shi dai bai yi haka ba da ko abin kirki ne da annabi ya riga mutane wala ashabu haka sahabbansa ba su yi haka ba wal abdu la yadri aina ya mutu kuma in ce ga kabari na ne na mutu abin ne ka san ina zaka mutu ka iya gina kabarin a nan gurin ka tashi ka tafi kuma wani gari ka mutu a can to ya za a yi kenan wa idza kana maqsudur rajuli al istidad lil maut in ya zanto manufar mutum shine ya nuna shi tattalin mutuwa yake dan haka ma ya gina kabari to ba wanda ya kamata yi ba fa hadha yakunu min al amal salih sai mutum ya aiki na gari sai a gane eh wane na tattalin mutuwa kaza fil ikhtiyarat al haka wannan bayani ya zo cikin littafin al-ikhtiyarat al-ilmiyya li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da haka wanda suke gina kansu kabari yanzu kafin su mutu bid'a suka yi so bari in sun mutu mutane sa gina musu a ko ina ne ko baka san ba ina zaka mutu yanzu yadda ake yayin mutuwa a jirgi kuma a nemi gawar a rasa <laughs> mutum ya gina kabarin annabi ya zai kuma ga shi jirgi ya zo ya larura ga manyan mutane duk wanda zai tafiya sai dai jirgi ba za a rabu da shi ba kuma ana jin tsoro in an hausa sama kenan kowa da sarbi a hannu yana da sai ya gan shi a ƙasa ya sun ya juya kasa kuma ba shi da turbinsa to saboda haka dai mutum ba zai idan ana kana so a gane tana da mutuwa kake sai kai aiki na gari to Allah shi mana gaman katar abinda mana muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada akai wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana assalamu alaikum lokacin da ake haka kabari an nuna mutane zama za su to yayin da aka kammala aka banne mutum addu'ar da ya kamata a yi dinnan wanda za kowa zai yi daban a zaune za a yi kowa tsaye yadda zahirin hadisi ya nuna a tsaye ake yi kowa zai tashi tsaye ne yawan nan addu'a shi kadai kuma ya tafi kuma haka zahirin aya ya nuna da Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri fadin sa wala taqum kaga kada ka tsaya ala qabrihi akan kabarin ɗaya daga cikin su dan yi masa addu'a wato su munafikai wannan nuna tsayawa kenan ake yi saboda haka wannan shine abin da wai me bayanin da ke cewa ita azaba ta kabari ko matsayi da mutum da za a yi har ya kasance hakarkarinsa sun haɗu da juna wannan har musulmi har ma abin yana har musulmi ma abin yana iya sa me ya bayanin da ke nuna haka in dai muka duba a hadisin da muka karanta yanzu abin da yake wa mummunai ba sa cikin waɗanda wannan abu zai faru gare su saboda haka an nuna wato waɗanda suke kafarai su ne abin zai faru gare su sai dai nau'ika na azaba na kabari ba wannan matsayawar hakarkari ne kadai azaba ba wanda ita akwai nau'ika na azaba wanda waɗansu suna iya shafar wani ko da mummuni ne idan ya aikata ɗaya daga cikin sababban da ke haifar da irin wannan azabar daga cikin sababba ku da ke haifar da azaban kabari ɗin kamar yadda annabi ya nuna cikin hadisi akwai rashin tsarkakowa daga fitsari mutum ya je bawali ya tsuguna a yamakon ya haƙura har ya kammala gaba ɗaya sai ya tashi sauran bawali na ɗiga a jikinsa annabi ya nuna irin wannan na sa aiwa mutum azaban kabari haka yawo da annamimanci dan hassala gaba tsakanin mutane ka zo wurin wani ka ce wani ya ce masa kaza kuma ka je ka yi wurin wancan wani ka ce shi ma wani ya ce masa kaza irin wannan shi ma yana jawo a yi wa mutum azaban kabari a nan ko da muni ne wannan abin na jawo masa azaban kabari sai dai ba lalle ne azabansa ta kai tsananin irin wadda ake wa kafirai ba ina fata an fahimta asalin azaban kabari din tana shafar mammane tana shafan kafirai amma da yadda hadisi ya nuna a nan gurin abin da zai kai zuwa ga har a matse mutum haƙarƙarinsa na dama su haɗu da na hagu wannan yana faruwa ne ga kafirai kamar da zahirin hadisin da makaranta yanzu ya nuna sai dai wajen tsarkakuwa daga fitsari kuma ba a son mutum ya matsawa kansa da yawa abin da ake bukata wajen tsarkakuwa daga fitsari idan mutum ya je ya yi nan da zai tabbatar bai matse jikinsa ba ta yadda fitsari zai samu fitowa daga mafitsararsa gaba daya bayan ya gama ya tsaya gwargwadon yadda yake jin ya kammala diga a al'adance kuma ya yi kokarin turo shi ya ji bai fito ba ya tsaya kenan daga nan sai mutum ya kama ruwa ya tashi maganganun da malamai suke kawowa na asaltu da annasu wato mutum ya matso zakarinsa ya ta matsawa da karfi kamar abin nan har sai ya ga abin nan wannan duk bai tabbata cikin hadisin annabi ba shine ibn taymiya ke cewa shi fitsari a cikin mafitsara tamfar nono ne a hantsa ta dabba in ka kyale shi da kanshi ba zai dago ba amma in ka matsa sai ya fito don haka wannan asutu annasar in zaka yi ni kana yi sai ya fito ka yi ta matsowa ba zai ba matsowar da zaka yi face sai kaga dugon fitsari in zaka kwana a wajen haka zaka yi ina fata an fahimta da haka mutum zai tsaya ne tsugunan da ya ji bai matsi kansa ba in ma tsaye ne da ya fara ya halatta ya fasari ya tsaye illa iyaka mutum ba zai ba titi dan kare zubar da mutuncinsa a wuraren jahilai waɗanda ba su san hukuncin ba amma dai ya yi tsugunan da zai fitar da shi gaba ɗaya ya ji cewa ya gama fita in ya gama fita sai mutum ya kama ruwa ba asaltu ba annasru ba at-tahbilu babu aljaryu wadan ababe goma sha hudu da malaman fiqh suke kawowa ibn al-kam ya bayanin sa cikin igasatul lahfan min masaid shaitan duk ba su inganta daga annabi ba ijtihadat ne na malamai maganar cewa za a mayarwa da musurransa bayan an riga an binne shi cikin kabari wannan na nuna idan an dawo da ran shi kenan kuma ya zauna kenan wannan yana nuna da za a dawo da shi har ya ji karan bugawar takalman su kuma za a dawo da shi har ya ansa tambayoyin da za a yi masa da sauransu amma shin ya ci gaba da wanzuwa a haka har ya zuwa tashin kiyama wannan hadisan ba su bayyanar da haka ba saboda da irin wannan ne su masu kiran wanda ke cikin kabari ke kafa hujjan cewa ai wanda suke kira yana ji idan sun yi kiran wanda ke cikin kabari yana ji to Allah ko ya riga nuna wanda ke cikin kabari baya ji zahiri a asali wanda ke cikin kabari baya ji shine abin da aya ta ce baya ji sai a lokutan da shari'a ta tabbatar kamar cikin waɗannan hadisai sai zanto wannan kamar taksis ne ba da umum dan can Allah ya ce ah, inna Allah yusmi wa innaka wa ma anta bimusmi'in man fil qubur wa ma anta bi musmi'in man fil qubur in anta illa nazir kai din nan baka isa ka jiyar da wanda ke cikin kabari ba sautinka aka cewa annabi inna allaha yusmi'u man yasha wa ma anta bi musmi'in man fil qubur Allah shike jiyar da wanda yaso amma kai baka isa ka jiyar da wanda ke cikin kabari ba to wacan aya kamar umumu ce sai waɗannan hadisi suka zo suka nuna a wanda ke cikin kabari din nan fa yana ji bayan binne shi in yan uwansa sun juya za su tafi yana kuma zai zo za a dawo masa da ransa dan ya ansa tambayoyi sai ya zanto fadin waccan aya wannan hadisan sun rage wa fadin ayar cewa da aka ce baya ji ba dukkan lokaci ba sai lokutan da shari'a ta ce kuma zai iya ji din wannan akwai su wai me ingancin yin azumi a nisfu sha'ban a daidai tsakiyar watan sha'ban a ware wani azumi da suna azumin tsakiyar watan sha'ban babu shi a shari'a kamar yadda raya daren lailatan nisfi min sha'ban da da'awar cewa shi ne daren isra'i kamar yadda waɗansu suka ce wannan babu shi a sha'ban babu shi a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam isra'i ba wanda ya sai tabbatar ma ga dare ga wata kaza da aka yi isra'i ga dabi an yi isra'i kamar yadda annabi ba da labari kamar yadda ayoyin qur'ani suka tabbatar an yi isra'i da annabi subhanallazi asra bi abdihi an kuma yi mi'raji kamar da hadisi suka nuna amma a wani dare nawa ga watan nawa babu wata ruwaya da take sahihiya daga annabi cewa rana kaza ga watan kaza ne duk lalibai ne malamai ke yi su ce ko watan sha'ban ko watan ah, rajab ko watan wane ne duk lalibai ne cikin duhu ba su da hujja kai. shine malamai suka ce wannan daren da yana da fa'ida irin ta daren lailatul qadari to da shari'a ta yi bayanin su kamar da ta yi bayanin daren lailatul qadari fa'idar da ke ciki kawai wani abu ya faru na tarihi amma shin an shar'anta mana wata ibada mu zo mu yi ta idan wannan daren ya zago babu da haka ba kwata kwata a hadisan annabi ingantacce ba bayanin wannan daren yaushe ne duk wanda ya ce ma daren tsakiyar watan sha'ban ne ƙarya yayi ba da hadisi akan wannan ba ko shi inganta dan haka ba wata shari'a da aka ware ma a tsakiyar watan sha'ban illa iyaka annabi ya yi umarni da yin azumi guda uku a kowane wata ya nuna kwadaitarwa akan su to wannan kwadaitarwa da aka ce annabi ya kwadaitar akan a yi su kuma an nuna ana yin su a darare guda uku ko kuma a ko guda uku sha uku sha hudu sha biyar ga wata na kowane wata kaga wannan ya dace da tsakiyar wata kenan to idan ka tashi yin azumi da niyyar azumi uku na nafila da annabi ya shar'anta mana kowane wata kuma ya ce a yi su a ayyamul bidi har imamul bukhari ya yi babi haka cikin littafinsa sai kai dan waɗannan kwanakin guda uku to kai baka cikin bid'a sunna kai amma wanda ya ware rana ta sha biyar ya azince ta dan kawai tsakiyar watan sha'aban ne to wannan bid'a ne ba ya da wani hadisi kan wannan ina fatan kun fahimci bambanci tsakanin ababen guda biyu me gaskiyar batun da ake cewa duk wanda ya mutu ranar juma'a yayi shahada wannan gaskiya ne akwai hadisi akan haka duk wanda ya mutu ranar juma'a ya yi shahada haka hadisi annabi ne haka daren juma'a amma duk wanda ya mutu daren juma'a shi ma yi shahada haba haba da tilo <laughs> ba kowane mutum ba sai mummuni sai mummuni wannan yake cewa maganar cewa mala'ikun da ke tambaya munkarin da nakirin sunan su wannan yace ya ga akwai na hadisi da aka kawo a cikin littafin arruh na ibn al-qayyim sai dai an nuna hadisin ba ingantacce bane ba Allah saka maka da alkhairi hadisin dai bai inganta ba wannan karin bayani ne mai kyau kuma yana da kyau idan mutum ya samu irin wannan fa'idar ya rinka bayarwa saboda ya da kowa ya ji ya ga littafin hadisin a cikin littafin arruh na ibn al-qayyim kuma an nuna hadisin bai inganta ba littafin arruh na ibn al-qayyim din nan ba kowa da kowa ya kamata ya karanta shi ba saboda akwai kwaritsi da dama a ciki ya wallafa shi a farkon neman ilimin sa kafin ya tace ilimin sa shi sa wannan kuma sanarwa yake ba mu cewa dan uwa da aka bada sanarwa baya da lafiya kwanaki shine Ahmad Abdulrahman yace ya a asibitin kashi din inda yake inda yake ko da yan waza su su dubo shi yana a wani wuri da ake kira amenity ward daki na biyar kuma gadansa shine gado na farko idan mutum ya zo kuma ya aiko cewa a gaida dukkan yan uwa da ke halartar wannan masallaci kuma yana bukatar yan uwa da su taimaka masa da addu'a Allah shi bashi sauki anan muke cewa Allah shi bashi sauki da shi da dukkan yan uwa musulmi da suke cikin rashin lafiya kuma tunda aka yi bayanin ga wurin yana da kyau duk wanda ya samu dama je ya dubo shi a madadin yan uwa ko kuma kowa duk wanda ya samu dama je ya dubo shi tunda dubo mara lafiya yana daga cikin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma wani dan uwa a majalisin malam abdulwahab da ke goron dutse wani dan uwa ya fassara littafin sujadar rafkanuwa asalin littafin sunansa sujudu sahawi na sheikh muhammad salih ibn usaimin wannan dan uwa ya fassara shi cikin harshen hausa dan amfanar da yan uwa musulmi kuma littafin yana da fa'ida kwarai da gaske baya da yawa amma ya tattara bayanan a ina ne annabi ya sujudar kabli a ina ne ya ba'adi wanda suka inganta daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam an fasara littafin cikin harshen hausa don haka mutum na iya mallakar littafin ina jin a kofar masallaci sunan littafin sujadar rafkanuwa na shek Muhammad Salih ibn Usaimin wanda wanda ya fasara sunan su Sulaiman Muhammad Kurna Asabe Allah saka masa da alkhairi wannan kuma yana tambaya gobe ko akwai karatu na Beirut Road gobe din nan ba na tsammanin akwai karatun Beirut Road saboda matsaloli da dama da ke kaina a goben na kila tafiya ko da ke tafiyoyin ma ban sani ba in za su yi saboda uzurin rashin lafiya da nake da shi a takaice dai gaskiya karatun Beirut Road sai Allah kai mu bayan azumi kuma kowane karatu ma ina ganin daga yau zai dakata sai in Allah kai mu bayan azumi duk karatun da nake yi na ko ina sai dai kawai alkawarin da na mana na karanta hukunce hukuncen azumi wannan insha Allah ah, za a sanar da ku nan gaba za mu samu ko guda uku ko hudu a jere za mu karanta wannan hukunce hukunce na azumi kamar yadda na faɗa in ma daga cikin littafin sahih bukhari ko daga cikin littafin bulugul mara wanda mu ga zai fi saukin samuwa a wurin jama'a a hannayensu shi za mu karanta don mu samu fa'idoji da ke cikin hadisan da kuma ayoyin da suka zuwa kan azumi saboda ibada da ba ta mai a shekara sai sau ɗaya galibi tana da ɗaurewa mutane kai insha Allah ta'ala wannan za a sanar da ku nan gaba kusa idan tabbatuwar ranakun wanda za su kasance a jere ba a yanke su ba sun tabbata Allah shi mana gaban ka assalamu alaikum